ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kare mu da dukkanin sharri amin sun ma'ami wannan wani taimako ne wanda za mu ba da shi a taimako shi yasa aka ce taimako taimako dalilin da yasa aka kira shi taimako saboda mutum ne zai tsaya ya yi karatu ko kuma ya tsaya ya ani ya yi nazari ko ya bincike kan cututtuka ko kuma ya tafi makaranta ta kanas ya je ya karatun magunguna domin ya amfana kuma ya amfanar to wannan karatun mai tsada mai yawa shi mutum zai ɗauko kuma yana faɗa ma 'yan uwa yana cewa su yi amfani da shi domin wato samun sauƙin lalurar da damun damunsu wannan shi yasa ake cewa wato taimako akwai wata matsala da akwai sabubban da suke jawo ta matsala akwai sabubba akwai dalilan da suke kawo wannan matsalar to wasu za su yi amfani da maganin da yake kawo wannan sababin amma ita wannan matsalar da zan faɗa kuma sai ta zamanto tana nan ta ƙi kawuwa muhalli shahidin ba magana zan yi akan matsalolin da suke jawo wannan matsalar da nake magana ba shine matsala ta zafin tafin kafa zafin tafin kafa Koda ce take samun matsala Koda kuma tana ɗaya daga cikin ɓangarori na tace al'amara koda tana ɗaya daga cikin abin da yake sa idan sanyi ya yawa ya kama mutum ko ya kama mace sai gefen kwiɓin cikin mutum ya rika ciwo la'alla aka je aka yi scanning ma za a iya ganin cewa wato hanji ya kumbura za a ce hanji misali ya kumbura ko a ce koda ta tattara ruwa ko na makamancin haka matsala ce ta sanyi to duk lokacin da mutum ya fara samun irin wannan matsala sai ka ji cinyoyi suna rikewa biyoyi suna rikewa sai a waye gari mutum in ya tashi bacci sai ya ji kafar shi in ya taka ta kamar ya taka kan wuta wani kuma idan ya zauna ya dan samu dadewa a zaune sai ya ji kafar tana wani zafi akwai wanda ba sa iya kwanciya da daddare sai sun sa kafar cikin ruwan sanyi saboda zafi to yanzu kawai ka cokar ina magana ne akan abin da ya shafi zafin tafin kafa din ga wani sirrin ganye da za a rika kwabawa ana shafawa duk mutumin da yake da matsala ta zafin tafin kafa ya samu wannan mahaɗin da zan faɗa in za a kwanta a kwaba a shafa a kafa suka ce kwana goma sha hudu a jeri shine sati biyu in allah ya yarda sai ya rabu da wannan zafin tafin kafan gaba daya ka sha maganin na cikin ba ka sha ba to in kai amfani da wannan gari da za mu faɗa in allah yadda raɗaɗi da zafi da tururin da yake sauko maka za ka rabu da shi zafin tafin ƙafa mace na yi babba namiji na yi babba dattijo suna yi dattijuwa tana yi mata masu ƙananan shekaru suna yi kama daga shekara talatin zuwa 35 duk suna irin wannan matsalar to duk wanda ya samu wannan matsalar kai kun ga abin da za a hada za a samu garin ganye ganyen tsada ganyen tsada in Allah ya daga tafi wajen masu sai da magunguna masu sai da kayayyaki na gargajiya ka ce a baka garin ganyen tsada shine kadai maganin da za a amfani da shi garin ganyen tsada akwai shi a kaduna akwai shi a kano akwai shi a jigawa akwai shi a katsina garin ganyen tsada duk inda masu sai da maganin gargajiya suke da yace su baka garin ganyen tsada shi za a zo a samu sai a ɗibi kamar cokali ɗaya babba sai a samu wato man kaɗai sai a kwaba idan babu man kaɗai zai ba da wahala a samu man shafawa basilin sai a kwaba in ka gama komai ko kuma kin gama komai za ki kwanta sai ki shafa a tafunan kafanki sai ki kwanta idan allah subhanahu wa ta'ala ya tashe mu sai a samu ɗan ruwan ɗumi sai a wanke shi ne kaɗai taimakon suka ce insha allahu duk inda mutum ya sati biyu yana wannan zai nemi wannan zafin tafa kafa gaba ɗaya ya neme shi ya rasa muna fatan kuma za a gwada in an gwada aka ga yayi to a sanar da al'umma annabi duk inda suke suma su gwada muna muku fatan alkhairi kana manta da subscribe da sharing da comment da danna domin samun samun shirye-shiryen mu mun dora muku muna muku fatan alkhairi ma'assalam